un arrêté du gouvernorat de Tilaberi a demandé d'interdire la circulation des motos Wani kudurin doka na gwamnan yankin tilabir ya ba da umarni na a hana zirga-zirgar motuna dare da rana. Mu a nan bankilare mun ga amfanin wannan doka domin a wannan lokaci duka motan da duk muka gani na zirga-zirga muna ɗaukar shi tamkar wani mungu wanda ya kamata mu tsayar da shi mu bincika mu gani kwana biyu zuwa uku bayan girkin wannan doka mun kama wasu miyagun mutane da suka fita daga bezanga bisa motuna goma inda suka biya ta miya kanan suka isa kwalman haka ya ba mu damar mu gano da miyagu ne muka isar da labarin ga magabatanmu inda aka tuntuɓi yamai ta haka ne jiragen sama na barkan suka kawo shawagi saman kasuwa kasuwar ta Kwalman lamarin da ya firgita wannan miyagu suka gudu daga kasuwar. Minti talatin zuwa arba'in daga baya sai sojawan masu sintiri karkarar bankilare da na wanzarbe suka ketar gulbi na goruwal inda suka samu kama wa'annan miyagu Sai ga ya kuma kashi wannan doka an zo an ɗaga ta an koma jiya noman goji inda moto mota sai daga bakin karfe bakwai na marece ne aka hana su zirga-zirga har zuwa karfe shida na safe. masu tafiya a kafa su kuma daga bakin karfe goma ne na dare aka hana kai da kawowa. Ban mu ji daɗi ba da ɗage wannan doka, amma yin hakan ba zai hana mu ci gaba da ɗaukar matakan tsaro da suka dace ba. Yanzu za mu ƙara tada masu mu labari da kwana. Nan ma da sati biyu za mu zaman taro. Mun ƙayyade ranakun hudu zuwa biyar inda za mu haɗu da 'yan Mali, 'yan Burkina Faso da niger a Bankilare. Za mu tattaunawa don muna da matsaloli da dama. Bale ma bisa iyakokin namu. Za mu yi haka ne don mu daidaita manufofinmu. et cela va nous permettre à ce que nous puissions vraiment accorder nos violons.